كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana kewayowar shekara yau gashi Allah ya sa mun sake ganin wani watan ramadan yau ɗaya ga wannan wata ne albarka hijira ta 444 wadda ta yi daidai da 23 ga watan uku shekara ta 2023 ta miladiya a wannan lokaci ne da za mu godiya ga Allah ta baraka wa ta'ala akan ni'imarsa muna addu'a kan Allah ya riskar da mu watan Ramadan da shi Allah ya amsa addu'anmu ya riskar da mu wannan wata mai albarka a dole ne mu godiya ga Allah sannan kuma mu wa'azi mu wa'astu da waɗanda suke tare da mu bara yanzu yau ba sa tare da mu to haka mu ma fa wannan majalisi wata ran waɗansu ne za su zauna a cikinsa ba mu ba muna gani yadda duk shekara malaminmu sheikh muhammad abdullah zarban al-ghamidi yakan so ya tarayya da mu a cikin majalisin nan da turo da 'yan kalmomi yau gashi a wannan ramadan din ya zo ba za mu sake jin wannan sauti nasa ba muna roƙon Allah ya jaddada rahama a gare shi Allah ya haska kabarinsa ya riskar da shi da babban mukami a aljannatul firdaus to yayin da muke a godiya ga Allah ga wannan ni'ima kuma muke <clears throat> yi kanmu wa'azi ga wato abinda a saurin gushewar rayuwar nan to lokaci ne kuma da za mu ƙara tunatar da kanmu abinda duk shekara muka saba muna tunatar da kanmu na a wato muhimmancin tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata na ramadan mai albarka ko yaushe muna maimaitawa muna faɗa a farko cewa wannan wata na ramadan wata ne na alkur'ani domin haka Allah ya sifanta shi a cikin alkur'ani ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa kuma ya ce an anzalnahu hufi lailatul qadr mun saukar da alkur'ani a cikin dare wanda yake lailatul qadr dare wanda yake na iko kuma ya ce inna anzalnahu hufi lailatin mubaraka mun saukar da shi a dare mai albarka duk wannan ishara ne ga alaƙar watan ramadan da alƙur'ani don haka wato darasin tafsiri a cikinsa da kuma yawan tilawarsa da yawan tadabburi a cikin ayoyinsa yake da muhimmanci kwarai da gaske kuma yake da munasaba dacewa da abinda Allah maɗaukacin sarki ya gwama tsakanin wannan wata na ramadan da kuma alkur'ani kowanne daga wannan alakar ɗaya daga cikin abin da ya nuna ta bayan wannan aya ta alkur'ani shine hadisin annab sallallahu alaihi wasallam ya ce, asiyamu wal qur'an yashfa'an yawm al-qiyama da azumi da alkur'ani suna yin ceto rana alkiyama amma azumi zai ce ya Allah na hana shi cin abinci wato na sa shi yunwa da rana ka bani cetonsa alkur'ani kuma zai ce na hana shi bacci da daddare ka bani cetonsa saboda haka a hada waɗannan wato muhimman abubuwa azumi na watan ramadan tare da tilawa alkur'ani da kuma kusantar alkur'ani yana da abu ne wanda yake wazifa ce da ta dace da kuma ya waje ba mu gode ma Allah akan Allah ya mana wannan taufiki wanda yawa da yawa kasashen musulmi ba su da wannan da yawa kasashen musulmi ba su da wannan al'ada ta wato a jaddada alkawari da alkur'ani jaddada ahadi jaddada alaƙa da alkur'ani a cikin watan ramadan wanda wannan albarka ce mai yawa da allah ya mana a wannan ƙasa da ya wajaba mu gode ma allah sannan kuma mu yi addu'a ga magabatanmu da suka raya wannan sunna a wannan ƙasa tamu tun daga su shehu usman dan fodiyo allah ya ƙara rahama a gare su da kuma wanda suka biyo baya na malamanmu a wannan al'umma dukkan ɓangarori tare da saɓanin fahimta da ake da ita da manhaji da ake da shi amma kusan dukkan ɓangarori na musulmi ahlus sunna waɗanda suke ba shi'a ba a nan da ma'anar wanda ba shi a ba wato sun ɗauki wannan manhaji na tafsirin alkur'ani a cikin watan ramadan kuma wannan wato koyi ne da abinda aka da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gadar mana cewa dukkan watan ramadan yana muraja'ar alkur'ani tare da mala'ika jibril yana bitar abinda aka saukar na alkur'ani a cikin watan ramadan tare da mala'ika jibril har a shekarar <clears throat> shekarar da zai bar duniya shekarar ƙarshe tasa a rayuwar ramadan na ƙarshe nasa sai da ya sauka biyu tare da mala'ika jibril wanda ya ɗauki wannan a matsayin alama na kusantowar ajalinsa to wannan shine ya assasa wato alaƙar musulmi da alkur'ani yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan a yake wato kusantar alkur'ani kusanta ta musamman a cikin wannan wata na ramadan kuma da haka magabata suka ɗauko abin a bayansa kuma inda aka ruweto daga ɗaya daga cikin manyan tabi'ai qatada bin da as-sadusi rahmatullahi alaihi imamu ahli basra ɗaya daga cikin almajiran anas ibn malik <coughs> radiyallahu an cewa idan watan ramadan ya yi katada. yana wato fuskantar alkur'ani da tafsirinsa kawai imamu malik shi ma haka aka ruwaito daga gare shi idan watan ramadan ya zo sai ya daina majalisin hadith majalisin biwayar hadith da yake sai ya daina majalisin fatawa da yake sai ya daina sai ya fuskanci alkur'ani kawai saboda haka kun ga wannan ya nuna abinda magabata suke na fuskanta na wato jaddada sabunta alkawari da ahadi tare da alkur'ani a cikin wannan wata na ramadan akwai wanda kuma wannan ya hada wato wanda suke yi a ɗaiɗaikunsu kamar yadda da yawansu sun kasance wato wurdinsu na alkur'ani yana zamantowa in watan ramadan ya yi zai zamanto daban wurdin da suke na alkur'ani daban ne kamar yadda aka na sha gaya mana kisoshin magabata daga ciki wanda zan iya tunawa wanda a majalisai na da duk na an faffaɗe su amma wanda zan iya tunawa in gaya mana shine al'adar da aka ruwaito daga yahya ibn sa'id al-qattan amirul mu'minin fil hadith ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi malamin imam ahmad ibn hanbal kuma almajirin imamu malik ibn anas rahmatullahi alal jami' ya kasance idan watan ramadan yayi kullum sai ya sauke alkur'ani sau biyu yana saukar rana yana saukar dare a cikin watan ramadan eh, to waɗannan mutane da suka yi waɗannan in ana faɗa za ka ji ɗin kamar yadda muka ce in mm. to wannan in ɗin ma'ana biyu ce ko dai cewa a wato ta ijabi abin mamaki ko kuma ta cewa tabbijan wato wane mutum Eh. to haka din ne saboda su a gaskiya Allah ya sanya albarka a lokacinsu Allah ya sanya albarka a lokacinsu a cikin a cikin lokacinsu sai ka ga abinda za su yi lokaci dan kankani sai ga sun yi abu mai yawa to ba wani abu bane illa gaskiyar fuskantar su ga Allah da kuma gaskiyar da kuma kokarin su da gaske suke yi wajen fuskantar Allah din amma mu yanzu saboda a wato rauninmu da kuma rashin a gaskiyar nufinmu wajen fuskantar Allah ɗin shi yasa ba mu da irin wannan himmar wanda a wajibinmu shine mu rinka hangen irin waɗanda irin waɗannan bayan Allah da suka yi wannan abin don na farko mu cewar lalle muna buƙatar mu zage dantse sannan kuma mu cewa da sauranmu don kada mu rinka ruɗuwa da kanmu muna ujubu muna mamaki da kanmu ga waɗanda suka bauta ma Allah da irin wannan bauta muka ina muka kai wannan wannan ya ɗan sa mana nau'i na tawazu na kaskantar da kai mu raina kawo kanmu domin kuma mu daɗa ƙara zabura domin mu kwatanta da su domin a kamar yadda mawaƙi yake cewa fatashabbahu in lam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu wato ku yi kama da su ko da ba ku zamanto tutan su ba domin shi kama da waɗanda suke masu kammala wannan rabauta ne wato ka yi kama da waɗanda suke sun samu al'umma ta yi musu shaida da cewa waɗannan bayan allah ne na gargari to kai kama da su kai koyi da su ko da baka kai irin nasu ba to wannan rabo ne to wannan ya nuna mana wato al'adar magabata as-salaf da ake ta faɗa as-salaf as-salafu salih ko salafun wato magabata nagari waɗanda suka gabace mu wato sune ne sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da kuma wallazina taba'uhum bi ihsan da wanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo to ga abin suka kasance akai ga abin suka kasance akai don haka mu jaddada ahadinmu da alqur'ani to ɗaya daga cikin jaddada ahadinmu da alƙur'ani shine tsayar da irin waɗannan majalisai na tafsir da kuma saukewar alkur'ani da ake a cikin sallar tarawih wanda ya samo al'ada tun a magabata imam ahmad ibn hanbal wanda shi ba tabi'i ba ne ba tabi'i tabi'i ba ne bal yana daga cikin wato ba ma cikin taba'ul atba ba ne tun da malamansa su ne wato taba'ul atba wato karni na biyar kenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> shi yace a zamanin su an kasance akwai waɗanda ake ajiyewa suna kiyaye wato ayoyi da masu limaman sallar tarawi suka manta ba su karanta ba suka tsallake suka tsallake kuma ba a gyara musu ba suna rubuta waɗannan ayoyi yadda in aka samu waɗansu darare sai a gaya musu sai su sake karanta su don ya zamanto cewa wajen hatimar ta alkur'ani an cike alkur'anin kaf don saboda samun albarkar yin hatimar alkur'ani a cikin sallah to wannan yana daga cikin shi ma jaddada ahadi wato da kusantar da sabunta alaƙa da alkur'ani a cikin watan ramadan mutum ya saurare shi a cikin sallar tarawih a cikin sallah wato kuma sallar nan sallar dare wadda Allah ta'ala ya sifanta lokacin da cewa inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa dare su ne suka fi tsananin wato daidaito tsakanin tsakanin zuciya da harshe kuma su ne suka fi tsayar da zance wato tasirin tasirin karatu ya fi tsanani ya fi karfi a cikin sa'o'in dare to hikimar Allah aka hikimar wannan hikimar Allah jalla wa ala aka shar'anta mana yin wannan sallah da daddare to daga cikin abin da zai sabunta mana alakar mu da alkur'ani sauraron karatun alkur'ani din a cikin sallar tarawih wanda ɗaya daga cikin ayyukan ibada ne da annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya koya mana wannan wato a karanta ma mutum alkur'ani ya saurara kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya karanta masa wani abu na alkur'ani sai ya ce ya rasulallah a akra wa alayka wa alayka unzal in karanta masa alqur'ani bayan kai aka saukar mu da alqur'ani yace inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ni ina so in ji alqur'ani daga wani na ya karanta masa tun daga farkon suratul nisa har sai da yazo wato har da yazo kusan rubu'i cikin tsakiyar rubu'i na hudu inda yake fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa hasbuk wato dakata aka. sai ya daga kansa sai ya ga iya idanunsa suna kwarara da hawaye to wannan ya nuna mana cewa shi kansa ka taurari karatun alqur'ani ibada ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana so shi ma ya ji karatun alqur'ani daga sa. to kun ga duk wannan yana daga cikin jaddada ahadi da alkur'ani saboda haka bil khulasa fuskoki uku muke da su na fuska ta farko wato a mutum ya zamanto yana da wurdinsa na karatun alkur'ani kadda alal aqalla watan ramadan kar ya wuce mutum bai yi saukar alkur'ani ba daidai gwargwado abin da ya sauwaka kuma koyaushe mutum ya ƙara to allah maɗaukacin sarki falallarsa ba ta da iyaka fuska ta biyu sauraron karatun alkur'ani a cikin sallar tarawih da sallar tahajjud ita ma wannan ibada ce wadda take sabunta alaƙa take take kulla dankon wato alaƙar bawa da alkur'ani sannan kuma na uku halartar majali inda ake yin tafsirin alkur'ani domin sanin ma'anarsa da kuma bude ma mutum ƙofofin yin tafakkuri yin zurfin tunani da kuma yin izina da ƙoƙarin halar wato zaƙulo darussa a cikin ayoyin alƙur'ani wanda wannan shine yake ƙara imani innamal mu'minuna alladhina Iza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wato mu'minai sune wanda an ambaci Allah zukatansu suke cike da tsoro suke raurawa kuma idan aka karanta musu ayoyinsa sai ayoyin su ƙara musu imani ko kira'ar ko tilawar sai ta ƙara musu imani to wannan shine fa'idar da zai sanya mu fahimci cewar hakika watan ramadan makaranta ce makaranta ce da ake tsarkake mu ake mana horo ake mana tarbiyyar da za ka sa idan mun fito daga cikin watan ramadan za mu fito muna masu ƙarin imani muna masu imaninmu ya zamanto ya fi yadda muka shiga farkon wata to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya albarkance mu da waɗannan kwanaki da waɗannan majalis waɗanda muke yi kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu mu zamanto cikin masu gode ma ni'imarsa da ya rayar da mu har muka sake ganin wannan watan Ramadan kuma Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarmu kuma muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya sa muka zo a muka zo muka yi wannan watan Ramadan bayan an gama zaɓe wanda aka ya sanya al'umma a cikin halin ɗarɗar ba a san halin da zai kasance ba yau da ba don rahamar Allah ba da falalarsa da ya amincar da mu da yanzu yadda zaɓen nan ya zama to gab da lokacin Ramadan inda Allah bai amintar da mu ba da yanzu ana zaune cikin tashin hankali da yiwuwa ma irin wannan majalisi ba zai yiwu ba amma cikin rahamar Allah da falalarsa Allah maɗaukacin sarki ya kame hannun mabarnata Allah ya saukar da rahama a kanmu ya sanya masu mugun nufi ba su samu ikon zartar da mugun nufin su ba kuma ya sanya sanyin zuciya a cikin zukatan kowa sawa'un wanda suke nasara ko wanda ba su samu nasara ba kan wato kada su tada zaune tsaye zaman lafiya shine fi komai to wannan ni'ima ce babba daga Allah tabaraka ta'ala da ya waje ba mu gode ma Allah jalla wa ala sannan mu yi kyakkyawan addu'a ga jagororin wannan al'umma tun daga kan wato shugaban kasa da ya tsaya kan a tsaya a yi zaɓe a tsaya a yi zaɓe bisa adalci da kuma gwamnoni da kuma jami'an tsaro da kuma shugabannin jam'iyyun siyasa su kansu a kan yadda suka haƙurƙurtar da kansu dukkansu mune musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sanya rahama a cikin ya ƙarfafa rahama a cikin zuciyarsu Allah ya game mu da su ga baki ɗaya a cikin rahamarsa kuma Allah ya ba mu albarkar wannan wata Allah ya ba mu dacewa da kyawawan ayyuka ya sanya mu waɗanda cikin waɗanda yake suke yin azuminsa da tsayuwar daransa da za su samu gafara abin da ya gabata na zunubansa na zunubansu gabaki daya innahu sami'un qaribun mujibud mujibud da'awat to <clears throat> a bara mun tsaya a ƙarshen mun gama suratul ankabut saboda haka yau insha Allah za mu tashi suratul rum ita ce inda za mu tashi a tafsirin wannan shekara wannan shine majalisunmu na farko a wannan sura mai albarka bismillah al-rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim غلبت في عدن الأرض وهم بعد غلبهم فيظلمون في بدع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم سورة الروم wannan sura haka sunanta yake suratul rum tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka ambace ta kuma tana daga cikin surorin da ba a yi saɓani ba wajen sunanta ba ta da wani suna in ba wannan suna ba a hadisin ɗin da imam ahmad ya ruwaito a cewa an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar asuba sai ya karanta sai ya karanta a rum a cikinta to kaga sai sahabi ce sai ya karanta suratul rum a cikin sallar asuba shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayan an yi sallah sai ce an sanya ni wahami a cikin karatu yace to daga cikin ku fa inna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna alwudu akwai waɗansu da suke sallah tare da mu ba sa kyautata yin alwala faman shahida as-salata ma'ana falyuhsinil wudu wanda duk yayi sallah tare da mu ya kyautata alwala wanda yake nuna cewa wato rashin kyautata alwala daga wajen mamu takan yi tasiri akan wato akan kira'ar liman eh, to wannan ashahid anan cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya karanta ar-rum a ciki kun ga an ambace ta da wannan suna ar-rum kamar yadda muka sani su daula ce mutane ne waɗanda suka kasance da daular su a yammacin duniya tun daga sham har zuwa ƙasar rum su kuma wato turawa ne jajaye ne shi yasa ma laraba kan ce musu banul asfa saboda su ba su da irin duhun nan ba su da irin duhun nan na larabawa baki-baki mai dan duhu-duhu su haka za ka gan su a jajaye jajir ya sa ake ce musu banul asfar asalinsu mutanen yonani mai girikawa suka haɗu suka cakudu da kuma waɗansu mutane na wato a gabar kogin mediterranean da inda yanzu ƙasar turkiya take inda ake ce ma anatol suka harhaɗu suka zamanto daular rome wadda ta kasu kashi biyu akwai ta yamma wadda take da headquarter ta a birnin rome eh, inda wato inda da a lokacin nan a can fafa roma yake kafin ya koma vatican da kuma bangare na gabar wadda ake ce mata byzantine wadda ita kuma headquarter ta ita ce constantinople garin da wato ɗaya daga cikin sarakunan daular rome constantine ya gina shi ya sa masa suna da sunansa Constantiniya wanda ita ce musulmi suka ci ta a shekara ta 1443 karkashin Muhammadu Fatih Turkawa daular Atras suka ci ta da yaƙi suka mayar da ita garin Istanbul shine garin Istanbul na yanzu ai da nan ne hedikwatar daular Rum ta gabas to a daular Rum ta gabas suna da ta kai har cikin syria har gabar kasashen hijaz zuwa wajen da ake ce ma da busra a kasar a cikin jordan na yanzu to sarkinsu shine hirakul wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura masa takarda ya kira shi zuwa ga musulunci ila hirakul azimin rum wato shugaban rumawa to watakila za mu mamakin ya aka yi har suka samu wannan kima aka ambaci sunansu a cikin alkur'ani har aka ambaci sura da sunansu to wannan ba wani abu ba ne illa ishara ga cewa su kansu kafirai wajen alaƙar musulmi da su ba alaƙa ce ta bai ɗaya ba akwai wanda kafircinsu ya fi sauƙi bisa kafircin waɗansu kuma saboda sarkinsu yayin da aka kai masa wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya girmama wanda suka kawo wasiƙar ya karanta ta har ma yayi niyyar shiga addinin musulunci saɓanin farisawa wanda su da aka kai musu wasiƙar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sarkinsu kisra sai ya yayyaga ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya yayyaga mulkin sa kamar yanda ya yayyaga ka shi yasa tunda daular su ta fadi bata sake tashi ba daular Farisa ba daular Sasaniya bata sake tashi ba tunda ta fadi to albarkar karrama wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi kun ga yanda Allah madaukakin sarki ya kiyaye musu daraja saboda haka yanzu waɗannan jikokinsu na yanzu kamar kasar irin su faransa da denmark da sauransu da suke cin zarafin manzan allah sallallahu alaihi wasallam to da sannu su ma za su zamanto kamar daular farisa waɗanda kuma suka kiyaye da ɗaɗɗan alkamari na ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam da rashin tozarta sha'aninsa da rashin wulaƙanci gare shi da zaginsa to su kuma Allah zai kiyaye musu karamarsu karamarsu kamar yadda Allah ya kiyaye musu karamarsu har Allah ya kiyaye ambatansu ake ambatan sura a cikin alkur'ani da su aka ambaci sura ta alkur'ani da sunansu to wannan sura bittifaqin malamai sura ce da aka saukar da ita a makka kuma a tarkibinta ana cewa an saukar da ita bayan suratul inshiqaq wanda wannan yana daga cikin istihadin malaman tafsiri da suke yi a malaman asbabun nutsu amma babu nassi akan lokacin da aka saukar da ita sai dai kusan dukkan malamai sun ittifaki cewa a makka aka saukar da sura mawdu'in wannan sura shine wato tabbatar da mu'jizar alqur'ani tabbatar da mu'jiza ta alqur'ani da cewa alqur'ani wato zancen Allah ne jalla wa'ala da kuma tabbatar da hikimar halitta da kuma nuna a matsayin a a wato a matsayin nasara cewa daga Allah kaɗai take kuma tana zuwa ne da abinda Allah maɗaukacin sarki dama can yana cikin ƙaddararsa da kuma cewa asbab ba su ne za su kawo nasara ba da kuma bayyana dalilan kaɗaituwar Allah jalla wa'ala da kuma gaskiyar tashin alkiyama da sifanta tashin alkiyama da sifofi daban-daban don a kusantar da ita a cikin zukata a san yadda tashin alkiyama take tunda a wannan surar aka ambaci tashin alkiyama da sifofi har guda uku wa yau mata ƙumu sa'atu yublisul mujrimun wa yau mata ƙumu sa'atu yau ma idin ya tafarraku ويوم تقوم الساعة يقسم المج... ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أتنكر شن أتنكر شن سورة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث kun ga wuri uku aka sifanta ta saboda aka ɗaya daga cikin manyan mawudu'an wannan surar shine tabbatar da imani da tashin alkiyama saboda haka ta kunshi shikan imani manya guda uku bayan tauhidin Allah shine na farko da kuma dalilai akan tauhidinsa sai sai kuma tabbatar da imani da alkur'ani da kan cewar shi gagara koyo ne da kuma cewa babu kamarsa da kuma tabbatar da tashin alkiyama sannan sanya abubuwan da kuma surar ta kunsa na wa'azi da na wato wa'azi da ake yi ma muminai wanda yake zai rayar da zukatansu wanda zai sanya su wato su nisanci wato saban Allah cewar saban Allah da abinda mutane suke aikatawa shine dalilin gurbatar duniya bayyanar fasadi a bayan ƙasa saboda abinda mutane suke aikatawa ne wannan su ne wato bisa umuni su ne mawdu'an wannan sura ne albarka to sai a shiga tafsirin Allah ta'ala ya ce alif lamim wannan Allah ne kadai ya san ma'anar waɗannan harufa amma suna daga cikin haruffan da suna daga cikin isharori da suke zuwa na alkur'ani na nuna cewa alkur'ani wato mu'ujiza ce wato wanda ba wanda zai iya kawo shi domin waɗannan haruffa haruffa ne wanda daga su ne ake harhaɗawa ake tayar da zance na larabci to amma ga shi ba wanda yake da iko ya haɗa irin waɗannan harufa ya tayar da zance na larabci wanda zai kasance tamkar alkur'ani wanda zai koyi alkur'ani ya ce shi ma ya zo da nasa saboda haka wannan ya kasance yana daga cikin abin da yake nuna ijazin alkur'ani sannan Allah ya ce gulibatin rum an yi galaba a kan rum wato an yi galaba a kan rumawa wato an ci su da yaki wannan wato abu ne wanda yake sananne amma Allah ya faɗa ce an ci nasara a su maqsudin ba shi ne a faɗa ba da wannan sananne ne cewa an ci nasara a su da haka nanatawa ba shi ne muhimmi ba to yaya za a yi alkur'ani ya zo ya faɗi abinda kowa ya sani a wannan shimfiɗa ce na abin zai zo baya na kan cewar a cewa na min ta ya sayaghlibu to za su ci galaba za su galaba bayan galabar da aka ci a kansu Shi ne maksudin wannan wato an ci nasara a kan rom an yi galaba a kansu wannan haka yake kama ba shi ne karshen zancen ba to kuma kun ga a cikin wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya nade ambatan suwaye suke galabar a kansu ai wanda suke galaba a kansu farisawa ne in aka ambace su in aka ambaci wanda suke galabar za a ambaci farisa a cikin alkur'ani farisawa ba su cancanci a ambace su a cikin alkur'ani saboda bautar mushirkai ne masu bautar wuta su ka rum ahlu kitab ne suna bin addinin nasara addinin annabi isa suke bi asalin asalinsu mushirkai ne rumawa akan addinin girekawa amma constantine ne ya mayar da su zuwa addinin kirista suka rike addinin kirista abin mamaki wanda ya rubuta tarihin daularsu baturan ingila edward gibbon the collapse and fall of the roman empire wanda ya faduwar daular rome shi abin da yake masa ciwo ta yaya aka yi aka mayar da rome daular kirista kamata ya kyale ta a cikin daular ta bautar gunki shi yana alfahari da mushirkancin daular ruwa hmm. wai alfahari yake da wannan to amma wato a shekara ta ɗari uku a shekara ta ɗari uku bayan annabi isa alaihi salatu wassalam a lokacin nan constantine ya shiga addinin kirista ya mayar da daular ta zamanto daula nasraniya to saboda su ahli kitab ne shi ya sa sai a suka samu albarkar a ambace su tunda su suna riƙe da littafin Allah kuma sun fi kusa da muminai saboda muminai suna murna a kan cewar rum nasu ne yayin da ake galaba a kansu sun yi bakin ciki shi yasa sai aka yi ishara ga wannan bakin cikin nasu aka ce an yi galaba a kan rum wato abin da ya tayin muku da hankali su kuma mushrikai suna murna akan cewa ga su waɗanda suke bautar gumaka kamar mu sun yi nasara akan waɗanda suke cewa suna rika da littafin Allah to saboda haka sai suke farin ciki to Allah maɗaukakin sarki sai ya ambaci abin da zai zo baya na wato attanabbu'i ba da labarin gaisu domin tabbatar da annabcin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma faranta rai ga muminai cewa kada ku yi bakin ciki da sannu yadda aka yi nasara a kansu su kuma za su zo su yi galaba fi adinal arq an yi galaba a kan romawa a mafi kusancin ƙasa wato da ƙasarsu mafi kusancin ƙasa ba a faɗi daga me take ba kusancin daga me saboda za iya zuwa mafi kusancin ƙasashe da ƙasar larabawa ko mafi kusancin ƙasashe da kasar ita rum wato da kasar wato rum mafi kusancin kasa da kasar rum inda aka yi galaba a kansu ishara ne ga aljazira mantika aljazira ita ce mantikar da ke tsakanin iraq da sham wanda kudancin turkiya yake a nan wajen waɗansu sun ce an yi wannan yakin ne a amfakiya to sai ya to a cikin ita amfakiya a jazira take waɗansu kuma suka ce a'a wannan yakin an yi shi ne a azri'at tsakanin azri'at da busra wadda a cikin jordan take to nan azri'at da busra shine mafi kusancin kasashen rome da kasashen larabawa da kasar hijaz to kun ga fi janar ard mafi kusancin kasashe wato da ku kasashen larabawa sai ya zamanto a urdun wato isha inda ake wannan yaki wannan yakin sananne ne a tarihi wato sun daɗe. daular rum da daular farisa suna yaƙi da junansu domin a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ta kasu kashi biyu tsakanin waɗannan manya-manyan dauloli guda biyu daular farisa a gabas wadda ita ce ake ce mata da ta fara ta farisa ta koma ta daular tasaniya da kuma daular rum a yamma ana ce mata rum ana ce mata byzantiniya har wato a karo na ƙarshe wanda shi ne ya zo da daidai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sallam ya zamanto tsakanin ita daular byzantine da daular farisa sasaniya amma daular rum ta yamma tunda ita daular rum ɗin kamar yadda nace muku ta kasu kashi biyu akwai ta yamma mai headquarter a birnin rum na italiya akwai kuma ta gabas mai ta a constantinople ita ce ta gabas to ita ce daular byzantine ita ce su ne suka yaƙi tare da farisa to ita daular rum sarkinsu shine kaisar wanda a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kaisar hirakal kaisar wato lakabin sani ne caesar shine lakabin sarkin rum kamar yadda fir'auna yake lakabin sarkin a misra kamar yanda kisra yake lakabin sarkin farisa to su daular farisa sarkinsu su kisra ne to suna yawan wannan yaki akan yadda za su ci kasar sham to sai suka yi galaba sai su farisa suka yi galaba akan rum shine Allah ya ambata ya ce an ci galaba an yi galaba akan rumawa fi jin al'ar a mafi kusancin kasa ba a faɗi ƙasar ba saboda abu ne wanda yake sananne gare su tun da labari ya zo musu to sai Allah ta'ala ya ce a a hum min da ya galibun to su kuma rum bayan galabar da aka yi a kansu galibu za su galaba wato za su galaba a kan farisa fi bid'i sinin a cikin 'yan tsirarun shekaru a cikin 'yan tsirarun shekaru ko yana daga cikin wannan yana daga cikin ba da labarin gaibu Allah maɗaukacin sarki ya ba da labarin cewa su rumawa da aka yi galaba a kansu za su galaba a yayin da za su galaba din nan yaushe ne fi bizu isinin a cikin 'yan tsirarun shekaru albizu a larabci shine daga shekara uku zuwa shekara tara wato ba za su wuce shekara tara ba za su galaba kan farisa sai Allah ta'ala ya ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'ad dukkan al'amari na Allah ne shi kaɗai min qablu a gabanin a da can al'amarin nasa ne wa min ba'ad da kuma a nan gaba ma al'amari na Allah ne gabaki ɗaya wato al'amarin nasara na Allah ne wato dukkan wani abu da yake faruwa daga Allah ta'ala yake iyawar mutum da sabubba da dabarunsa ba su ne suke tasiri ba ba asbab ne suke tasiri ba Allah madaukakin al'amarin na Allah ne to Allah madaukakin sarki yana nanata wannan dan ya ladabtar da mu cewa dukkan abu idan ya faru kada mu rinka duba asbab mu rinka duba qada'u mu rinka duba al'amarin Allah cewa Allah ne yake yi to dan ishara ga cewa ita nasarar Farisa akan Rome wato wannan abu ne wanda yake daga wajen Allah domin al'amarin nasa ne kafin kafin Farisa su galaba akan Rome da bayan ma sun yi galaba akan su al'amarin duk Allah ne to Allah ta'ala ya ce wa yawma idin a wannan rana ranar da rumawa za su galaba a kan farisa ya fi farahul mu'minuna bi nasrillah muminai za su farin ciki da nasarar Allah wato za su farin ciki da nasarar da Allah ya ba mu rum kan farisa ita ce nasrullah idan za su farin ciki da nasarar Allah saboda abinda ke cikinsa na gaskiyar alkur'ani cewa ai Allah ya faɗa lillahi ya faɗa fi bid wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibuna fi bid'i sinin to ran da rum za su galaba akan farisa mu'mini za su farin ciki farin cikin su saboda na farko daular ahlul kitab sun yi nasara akan daular mushrikai saboda haka dariyar da aka yi musu yanzu su ne kuma za su yi dariya domin wanda aka ci nasara a kansa sannan aka zo aka juya hali aka ba shi nasara wato farin cikinsa ya fi wanda shi kawai nasarar ce ta zo masa daga farko wanda da ya faɗi sannan kuma aka zo aka juya wanda ya faɗar da shi ya to shi ne a ƙasa shi kuma yanzu shi ne a sama wannan ya fi daɗi shi ya sa hausa suke cewa ramuwar gayya ta fi gayya ciwo to kaga wannan shine abinda Allah ya nuna mana kenan wa yawma idin yafrahu almu'minuna bi nasrillah da lokacin da zaka tabbatar da nasara Allah ya baka to wannan shi ne ɗaya daga cikin dalilan da mummine za su yi farin ciki na biyu dalilin da mummine za su yi farin ciki cewa abinda Allah ya faɗa ya tabbata gaskiya saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika ana ba shi labarin gaibu daga Allah kuma alkur'ani gaskiya ne gashi Allah ya faɗa kuma ya tabbata mummine za su yi farin ciki wato da nasara Allah a fuska ta uku shi shine abinda riwayoyi suka nuna kan cewa a ranar da za a yi wannan nasarar to ranar nan ranar ranar sulhun hudaybiya ne a ranar sulhun hudaybiya wanda Allah ta'ala ya ce inna fatahna laka fathan mubina cewa kamar yanda Allah ya bada nasara akan Rum to gashi Allah ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara a sulhun hudaybiya tunda kun san sulhun hudaybiya duk da ba a yaki ba amma Allah ya kira shi al al mubin nasara ce domin a wata riwayar ta malamai wata riwaya ta tarihi ba a ayyana yaushe ne rum suka yi galaba ba waɗansu suka ce a ranar yakin badar ne waɗansu suka ce a shekara ɗaya kafin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suka ce a shekarar shekarar sulhun hudaybiya shekara shida bayan hijira wato shekara biyar kafin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kusan ya dace da abinda tarihin yaƙoƙin da aka yi tsakanin farisa da rum suka nuna a kan cewar yaƙi na ƙarshe da hirakul ya yi da ya yi da farisa shi ne yaƙin nenawa wanda sai da ya dangar sai da ya abinda kawai ya tsare shi da kaiwa headquarters su shi ne abin ruwa da ya taso a a kogin naharawan ya hana shi ƙetarewa da sai ya danganta hanyar zuwa ga hedikwatar farisa shi hirakal to a lokacin ne ya samu nasara a shekara ta 627 bayan haihuwar annabi bayan ta kalandar kirista shekara 627 shekara wato biyar kenan kafin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda a lissafin kalanda rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 632 ne to haga wannan ya dace da lokacin sulhun hudaibiya sulhun hudaibiya a shekara ta shida ne bayan hijira a shekara ta kaga shekara biyar ta biyar inda da ta biyo baya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu tun da ya rasu a shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira ya cika shekara goma an shiga ta sha ɗaya saboda haka wannan yana karfafa cewar rome sun yi galaba akan farita a shekarar da aka yi sulhun hudaybiya kuma a shekarar nan ne shi hirakul ya bar headquartersa daga hims don ya yi bakance kamar yadda tarihi ya nuna cewa in ya ci nasara akan farisa zai tafi a kafa tun daga hims har zuwa baitul maqdis kuma da yaje baitul maqdis a nan wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo masa a nan yace a kira masa larabawan quraish aka kira masa abu sufyan a nan cikin tambayoyin da yayi ya tambaye shi shin yana ha'inci in kun yi alkawari da shi yace a'a baya ha'inci yace amma muna cikin yarjejeniya da shi a yanzu ba mu sani ba ko zai yi ko ba zai ba yace wannan shine kawai dan bashi dama ya dan cusa wata magana to kaga ya nuna cewar hirakul haduwarsa da abu sufiyan bayan sulhun hudaybiya ne tunda abu sufiyan yake yanzu muna cikin muddar sulhu saboda haka wannan yake karfafa cewa galabar da rum suka ce akan faris wanda alkur'ani ya faɗa shine wanda aka yi a amul hudaybiya wanda kuma tarihi yake nuna a shekara ta 627 ne to wannan shine fuska ta uku ta farin cikin muminai da zafi cewa a ran da rum zasu yi nasara akan farisa a wannan rana mumine suna farin ciki da nasara Allah cewa Allah ya ba su nasara Allah ya sauka musu da inna fatahna laka fathan mubina dan wannan wannan surar duk da ba a yi haƙi ba ita ce ta tabbatar ma da musulmi cewa Allah madaukakin sarki hakika ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara bayyananna yansuru man yasha Allah yana bada nasara ga wanda ya so wato yau ya ba mu waɗannan ko bai ba mu waɗannan abin a hannunsa yake saboda haka wannan zai sa mai nasara kada ya rudu da ƙarfinsa kada ya rudu da iyawarsa kada ya rudu da dabararsa in yau shi ne gobe ba shi ne ba watilkal ayyamu nudawilu ha bainan nan haka waɗannan ranaku suke muke jujjuya su tsakanin mutane hmm. ba tun daga shi Allah ya ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'd al'amarin na Allah ne a gabanin nasara da bayan nasara haka dalika wanda kuma ya kare kada ya yanke kauna likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum kada ku yanke kauna akan abin da ya kubce muku kuma ku ku rinka fariya akan abin da ya Ku kusan cewa lillahi al'amru min qablu wa min ba'd an ce imamu malik rahmatullahi alayhi da sa ya sauka wannan ita ce karshen abin da ya faɗa lillahi al'amru min qablu wa min ba'd da ita ya cika da ita ya cika lillahi al'amru min qablu wa min ba'd wannan tauhidi ne da ya hada kaɗaituwar Allah da tauhidi da ƙaddara tauhidi da ƙaddara shi ne zai sanya ka ba za ka yi fariya da alfahari ba in kana sama kuma ba za ka yanke ƙauna ka zauna kai ta tagumi ka ga cewa kai ka mutu ka lalace ka gama yawo ba idan ka rasa saboda Allah maɗaukacin sarki yana jujjuye abubuwa inda ya so yan suru manya sha yana taimakon yana ba da nasara ga wanda ya so wa huwa azizur rahim shine al'aziz mai buwaya mai rinjaye wanda dukkan wanda babu wanda ya isa babu wanda ya isa ya ije abin da ya yi in yansurkumullahu fala ghaliba lakum in Allah ya baku nasara babu mai galaba akan ku wa in yahzulukum faman zal ladhi yansurukum min ba'di in kuma ya ki baku nasara ya tabar da ku wane ne wannan wanda zai baku nasara ba shi ba babu to shine kun ga sai ya dace ya sifanta kansa da sifar izza jalla wa ala kuma yace ar-rahim shi mai jin kai ne yana daga cikin jin kansa wato ya ba da izza ga wanda da an kaskantar da shi ya ji kansa ya ba shi nasara da an yi galaba a kansa da an yi masa dariyar keta to cikin rahamarsa sai ya ba shi sai ya tsaga shi duk abin Allah ne to ya dace kun ga wannan yana daga cikin wurin da wannan sifofi guda biyu haka suka zo Allah ya ta maimaita su a cikin suratul shu'ara inna fi dhalika la'aya wama kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim haka Allah ya ta maimaita ta a cikin wannan sura izza da rahama izza take sanya wato mai ishara ce ga karfin Allah da babu abin da zai iya ije masa in yayi nufin yin abu dole sai yayi ba wanda ya isa ya fito na fito da shi buwayi ba wanda ba abinda zai buwaye shi ba wanda zai buwaye shi to kaga wanda yake da wannan sifar sai kai tsammanin kama karya tare da shi to amma kuma ar-rahim mai jin kai ne tare da izzar tasa kuma yana da rahama yana da yin ihsani yana da nufin ihsani in kuma ya so sa ga wanda zai mai ihsani tun da shi azizu ne ba wanda isa ya hana shi to saboda haka yin tawassuli da waɗannan sifofi wajen neman rahama ya dace saboda yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambace su sannan kuma Allah ta'ala ya ce wa'adallah wannan alkawari ne na Allah wato Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan alkawari la yukhlifu wa'ada Allah baya saba alkawarinsa saboda ba zai yi Allah maɗaukakin sarki ya karya ba dan Allah ya saba alkawarinsa sai ya zama to Allah ya yi karya kenan wanda yake kuma mustahili ne wanda zai karya ai sai matsoraci shi yasa shugaba baya karya idan shugaba ya karya to bai cancanta ya zama shugaba ba bai cancanta ya zama shugaba ba saboda duk wanda zai yi karya to zai yi karya ne idan yana jin tsoron wani abu to shugaba ka bai kamata ya ji tsoron komai ba sai dai mu yanzu saboda yadda shugabancin yake shugaba yana jin tsoron ƙuri'a saboda haka wannan sai ya sanya shi ya karya to amma idan da ya san cewar shi shugaba ne yana da wannan shekara hudun duk abin da zai yi yayi in an sake zaɓin sa a zaɓe shi in ba a zaɓe shi ba kar a zaɓe shi ya dai yi shekara hudun sa to da kamata ya ji tsoron kowa ba ballantana har ya karya karya ba ta cancanta ga wanda yake shugaba to shi yasa mustahili ne Allah madaukakin sarki ya alƙawari ya saba alƙawari saboda wanda za ka ga yayi alƙawari ya saba alƙawari to dan tsoro ne ta hada da shi matsoraci shine yake wannan amma wanda yake baya jin tsoro wanda yake wato wanda yake mai gaskiya baya jin tsoron ƙarya ai baya jin tsoron komai ba zai ƙarya ba ba zai saba alƙawari ba Allah madaukakin sarki yayi wannan alƙawari wato abin nan da ya faɗa na cewa wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun wannan jumlar alƙawari ce na Allah wato Allah yayi alƙawarin cewa su bayan galabar da aka yi musu za su yi galaba to wannan alkawari ne na Allah kuma Allah baya saba alkawarinsa walakin na asfaron nasi la ya'lamun amma mafiya sai dai mafiya yawan mutane ba sa sanin wannan wato ba sa sanin cewa Allah madaukakin sarki yayi wannan alkawari cewa zai taimaki wanda ya so ya taimake shi saboda ba su imani da sakon Allah da Allah ya saukar akan manzanninsa ba mabiya manzanni su ne kaɗai suka san wannan amma mafiya yawan mutane ba sa sanin wannan cewar Allah ya yi alkawarin taimakon wanda ya so kuma ko sun sani suna mantawa sai su rinka mu'amala irin mu'amalar wanda bai sani ba inda mutum ya san cewa Allah ya yi alkawarin taimakon wanda ya so ya taimake shi kaga ai ba zai daina ɓata lokacinsa ba wajen neman taimako wajen 'yan dabo wajen matsafa wajen bokaye sai nema a wajen Allah Tun da Allah maɗaukakin sarki shi ne yake taimakon wanda ya so kuma in ya taimaki wanda ya so din nan shi al'aziz ne ba wanda ya sai ije abin da ya hukunta fuska ta biyu ta tafsirin wannan ayar walakin na asarar nasi la ya'lamun ne ana mu'amalar ya'lamuna dinnan mu'amalar fi'ilin lazim wato sai dai mafiya yawan mutane ba su da sani wato jahilai ne mafiya yawan mutane jahilai ne bi ma'ana jahilai ne da al'amarin Allah jahilai ne da hakikalin yadda abubuwa suke gudana wanda ke kuma wannan shine waki mafiya yawan mutane a cikin jahilci miki na yanda wato Allah yake gudanar da sha'anin halitta sha'anin rayuwa shi yasa muke ta handan bandan a cikin duhu shi yasa muke wahalar da kanmu amma idan muka tasirantu da ilimin annabawa to sai mu fita daga cikin wannan sai mu huta mu hutar to wannan rashin sani shine yake sanya mutane suke kame-kame suke barin wato abin da aiki shine ainihin sababin da yake kawo nasara su je suna nemanta a wajen wanda yake wato ba ufa talibu wal matsalo mai nema da wanda ake nema daga wajensa duk sun raunana ba su da abin da za su iya yi kuma da yawa mutane za ga abin da suke kenan shi yasa yanzu a cikin al'ummarmu? al'umma wadda take a cikin karni irin wannan wanda ake ganin kan cewa an yi ci gaba babu an yi galaba akan camface-camface amma za ka yi mamakin irin wato yadda matsafa suke abinda suka ga dama tare da waɗanda ake ganin su ne wayayyu su ne sanannu da digirgironinsu da mukamansu na gwamnati da ci gabansu da yawace-yawacensu a duniya da karance-karancensu amma ka je ka samu wani wanda yake a jahili fitik wanda kana ganin ganinsa kaga shaidan amma haga yana tasarrufi yana jiya su yanda ya ya ba su ka'idodi kuma ba za su tsaya akan waɗannan ka'idodi duk ba wani abu ne ya kawo wannan ba illa walakin na na nasi la ya'lamu mafiya yawan mutane ba su da sani Allah ka ba mu sani ah, to ya alamuna zahirar minar hayati duniya za mu tashi anan insha Allah in Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk